وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمام سعد بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هدوى أولا رانا تا لهدي يومنا تقص بوتن ذي القعدة في جرمان الله صلى الله عليه وسلم shekara 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2026 mun hada farfaji wannan makaranta na alfaruk islamic academy domin ci gaba da tafsirin littafinmu na tafsirin sura dauran littafinmu mai suna tafsirin sura fatiha wanda wannan shi ne darasinmu na uku daga fara asalin wato wannan daura din kuma muna shafi ne na 27 haka kuma na kuka Allah muke roƙo ba mu tsarkin zuciya da azancin bayani da kuma dacewa da aiki da abin da muke karantawa Allah ya sa ya zama hujja ne a gare mu ba hujja akan mu ba dan tsarkin sunayen shi za mu tashi inda mala ya ce fada'ilus surati wa khasa'isuha falalan suratul fatiha da kuma abubuwan da take banta da su wanda sauran surori ba su same su ba mala ya ce li suratul fatihati fada'ilu kathira lallai suratul fatiha tana da falaloli masu yawa kun san tunda kullun ake yin ta in kana tuna abin da zaka samu in kai ba zaka ji kagaji ba kuma dukkan da zaka yi zaka ji farin ciki a tare da kai malai ce wa khasa'isu azima tana da kuma wasu manya-manyan abubuwa da take banta da su wanda sauran surori ba su same shi ba waɗannan falaloli da keɓancewa ta samu na musamman waradat fi sunnatin nabawiyya sun zo ne a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai bi ma'ana a cikin hadisai ingantattu minha daga cikin su ba dan su kenan ba sai dan zai kawo mana guda biyar daga ciki saboda kada magana ya tsawaita na farko yace annaha a'zamu suratin fi kitabillahi lalle suratul fatiha ita ce mafi girman sura a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala babu suran da ta kai ta girma da matsayi a cikin surorin alkur'ani malar ce wa zalika wannan matsayi kuwa na suratul fatiha ya samu ne da hadisi abi sa'id daga hadisin abi sa'id ibn al-mu'alla wato abi sa'id ibn al-mu'alla al-mutaqaddim wanda ya riga ya gabata mun karanta shi a jiya kun tuna hadisin ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa yana sallah shi sahabin Abi Sa'id yana sallah sai me ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai bai amsa ba ko sai me ya biyo baya sai da ya idare ya same shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai me yasa baka amsa min ba sai ya ce da shi saboda ina sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ce baka ji Allah yana cewa ya ku wanda imani ku amsa kiran Allah da manzansa ba idan suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku sai ya ce da shi kafin in fita masallaci zan gaya maka sura mafi girma a cikin alkur'ani har manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya gama abun da yake yi ya kama hanya zai fita sai abi sa'id ya bi shi yake cewa da shi ka ce za ka faɗa mun sura mafi girma alkur'ani sai faɗa masa wannan kun tuna ko to shine malai ya dawo da shi na dan dawo da hadisin ne a takaice saboda kila wanda ba su riski darasin jiya ba kar su gane me ake nufi kar su kasa fahimta malam yace wa fihi a cikin hadisin in za ku iya tunawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi ala ka a'zama suratin fil qur'an ka saurara ka ji da kyau zan sanar da kai mafi girman sura a cikin alkur'ani kuma a ƙarshe suratul fatiha ya sanar da shi don haka daga cikin falalolinta mun yadda cewa take sura mafi girma tunda hadisi ya tabbata akan wannan na biyu malamai suka ce annaha nurun suratul fatiha ɗin nan haske ne walam hana nabiyyun qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wata haske ce ta musamman wanda ba a baiwa wani annabi ba kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya dace da hasken suratul fatiha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma malam yace an ibn abbas an karbo hadithi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu, ma Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa ala yace بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيبا وترانا malaika jibril yana zaune a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya zo da siffarsa na mutum ba siffarsa na mala'ika ba mun sani mala'ika dukkan mala'iku ma ba mala'ika jibril kadai ba dukkan mala'iku a ƙida alisunna wal jama'a mun yadda Allah yana ba su iko su kamanceceniya da wani abu wanda ba su ba amma ba sa taɓa yin kamanceceniya da wani abu mai sharri ko mai cutarwa kun gane maganar zai iya wa yanzu kin zo shigo kin kila kin gaisa da mala'ika kin ma mala'ika sallama baki sani ba to in dai mala'ika ne an ba su kudura iko na fi kamanceceniya da duk wani abu amma ba sa kamanceceniya da abu mai sharri ko mai cutar. to a wata rana daga cikin daga cikin kamanceceniyar da mala'ika jibril yake yi in dai zaura annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi kama da wani sahabi da ake kira da suna dihiyatul kalbi ya sunan shi yahyatul kalbi wannan sahabi sahabi ne wanda yake mai kyawun halitta da kyawun sura da kwarjini da haiba to mala'ika jibril yakan yi kama da shi a wasu lokutan sannan kuma wani lokutan yakan kama da dai wani wanda ba shi ba kaman hadisin a imani ko itala alaina rajulun shadidu bayadu siyabi shadid sawadin shari la yura alaihi athar a ƙarshe me yace fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum to kaga ashe suna iya kamanceceniya da amma ba kamanceceniya da sharri ko cutarwa sai dai dan mala'ikun azaba ne to wannan fa to Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ce wani lokaci mala'ika Jibril yana zaune a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo wurin sa wani lokaci ya kawo wahayi wani lokaci ya kawo saƙo ne na baki daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar zuwan da ya yi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Allah ya aiko ni ya ce gana na khadija nan za ta shigo ka yanzu nan a hannunta akwai wani abin sha wani jus ko wani farau-farau za ta kawo maka Allah ya ce in faɗa maka idan ta shigo ka ce Allah yana gaishe ta Allahu akbar sannan kuma ka nima mala'ika jibril ka raba da nawa ina gaishe da ‘yan gidan manyan mutane na na khadija radiyallahu anha ya ce Allah ya ce ka karanta mata gaisuwa na daga gare ni ni Allah Allah ka ba mu ikon kamanta ai imani shi ke sa mutum ya daraja ba wani abu yanzu na na khadija ko hotonta akwai babu ko ɗakinta aka ce ki nuna ba za ki nuna ba amma matsayinta ka ya kan matsayi to yadda ta bar wannan ambatan nagari wasu mata aka za su bar ambatan tsinuwa da lalacewa a rayuwarsu da suna kafafan sadarwa da yawa yanzu akwai matan da sun dasa wani sharrin a kafan sadarwa nan da shekara sittin ba zai ɓace ba kuma su za su mutu kafin lokacin wallahi tallahi za su mutu kafin lokacin kuma sharrin zai ta tafiya zai ta wanzuwa kuma wala iya kwashe shi duka wala iya kwashe shi ba in wani ya ɓace to wani fa sai ya dawo kuma wani sai ya koya kuma ina so kullum mu rinka tuna illan bayyana saban Allah illan bayyana saban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'asa dukkan al'ummata Allah zai iya kauda kai ya yafe mata laifinta illal mujahirun amma ku gaya ma wanda suke bayyana laifi a sarari mutane su gani su kam na ce Allah ba zai yafe musu ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce duk mai bayyana laifi karara da alfasha da barna to shi bai cikin yafiyan Allah Allah ka sa ni karshe mai kyau to malaika jibril alaihi salam yana zaune a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji Abdullah ibn Abbas sami'a naqiban sai suka ji wani ƙara kaman ki haka an tura kofa kaman ƙara na kofa ta bude shine naqiban wasu malaman kuma suka ce sauki ne mai tsanani ake nufi kaman irin faɗin katako haka na bishiya amma dai asali na tsidan yana daukar sai suka ji kaman an buɗe ƙofa. kin san kuna zaune kuka ji an buɗe kofa dai hankalin ku zai koma kan wa zai shigo haka ne ko min fawqihi kuma sai suka ji karan daga sama ne ba wai a ƙasa ba farafa ra'sahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daga kansa da malaika jibril din su ga ke faruwa fa qala sai malaika jibril bayan ya daga kai sai ya ce hadha babun minas sama' wannan wani kofa ne daga sama futihal yau wanda yau Allah ya umarni aka bude shi lam yuftah qattu illa al-yawm ba a taba bude shi ba a tarihin halittar duniya ba sai yau fa nazala minhu malakun kuma sai wani mala'ika ya sauko ta wannan kofar sako za a turo shi yasa aka bashi kofa hanya mai kyau fa qala sai ce haza malakun nazar ila al-ard mala'ika jibril ya ce wannan mala'ika ne nazala ila al-ardi ya sauka zuwa doron ƙasa. lam yanzil qattu illa al bai taba sauka doron ƙasa ba sai yau fa sallama sai ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama shi malaika wa qala kuma yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abshir bi nuraini Allahu akbar abshir ga labari mai faranta rai bi nuraini da wasu haske guda biyu uti ta huma wanda Allah ya baka Allah ya ce faɗa maka an baka wasu haske guda biyu kai farin ciki tun kafin ka ji su lan yu'ta huma nabiyyun qablak ba a taɓa baiwa wani annabi waɗannan haske ba gabanin aikoka na farkonsu fatihatul kitab ita ce suratul fatiha ku duba da saƙon da za a zo a faɗe ta ma sai da aka buɗe kofa ta musamman aka kuma aiko mala'ika na daban wa khatimu suratul baqara da kuma ƙarshen suratul baqara sune ayoyin ƙarshen suratul baqara daga amanar rasul zuwa fansurna alal qaumil kafirin sune khawatimu suratul baqara amanar rasul zuwa ƙarshe waɗannan wurare guda biyu a cikin alkur'ani an yi ittifakin cewa duk sanda mutum ke karanta su Allah yana magana da shi mun ji na fatiha a jiya ko hadisin da idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ne ce hamadani abdi Ba haka ta ma ƙarshen suratul baqara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi baya yin bacci sai ya karanta su idan ke ma baki yau ki fara in kina yi ki dage karki daina ana ji ko sai ce lan taqra bi harfin minhuma babu wani harafi ɗaya da zaka karanta a cikin suratul fatiha ko amanar rasul illa uqaitahu face illa uqaitahu face sai an baka abin da ka roƙa aiko kaga ta akwai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina isran rabbana wala tuhammilna ma la wa'fu 'anna waghfir lana warhamna aiko magana ta kare guda ɗaya a nan aka baka to kai ka hayi ɗaya daga ciki in ka samu kakanka ta yanke saka jama'a kun gane ko wannan karshen suratul baqaran da Allah ya saukar kun ga a ciki akwai cewa rabb ya ubangiji mu karka kama mu da laifi ko idan muka yi kuskure ko muka manta la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah in muka manta ko muka yi kuskure ya Allah karka kama mu da wannan laifin al'ummomin baya ba su samu wannan gatan ba to amma ana gama saukar da suratul baqara malaika jibril bayan ya koma sai gashi Allah ya sake dawo da shi yace Allah ya ce a faɗa maka duk abinda al'ummanka suka yi a bisa mantuwa ko kuskure Allah ba zai kama su da shi ba ya yafe musu Allah mun gode maka na uku annahu bi qira'atiha tahsulu tahsulu al-munajati fi salati bayna al abd wa rabbih ta sanadiyan karanta suratul fatiha ne tahsulu al-munajati mutun ke samun daman ganawa da Allah fi salati a cikin sallah wanda wannan ganawa tana gudana ne al-'abd wa rabbih tsakanin bawa da ubangijinsa shine hadisin da jiya mun karanta ɗaya idan ba lokacin da suke magana akan cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce a fatiha ko ba aya bace kun tuna an kawo wannan hadisin wanda suke kafa hujja da cewa ba aya bace ko to in kun yi muraja'a a najiyan za ku ga cewa malamai sun ce hadisin da ya zo in kana karanta fatiha Allah na maida maka da magana ya zo da ruwayoyi daban-daban to ga wata riwaya ita ce malam zai sake kawo yace an abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abdurrahman ibn Sakharin Allah ya ƙara yadda a gare shi ƙala ya ce sanitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana cewa ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu wali abdi ma sa'ala kuma duk abin da bawa na ya roke ni ya cancanta a cikin sallan nan zan bashi fa idza qala dan haka idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai qala Allah ta'ala Allah madaukaki zai ce hamadani abdi bawa na ya gode min kun san kuma kai godiya ne ke faruwa ƙarin ni'ima duk wanda ya gode ma Allah to ya ce ne Allah ka ƙara mu ba wai godiyar ka kai kai ba saboda Allah ta'ala yana cewa wa idza azana rabbukum la in shakartum la'azidan lakum ubangiji ya yi shela cewa ku sani lallai duk wanda ya gode mun zan kara masa wa idza qala arrahmanir rahim idan wa ya buɗe baki a sallace ya Allah kai ne mai gamammen rahama mai jin kai qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki ya ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo a gare ni wa idza qala idan ba bawa ce maliki yawmiddin Allah kai ne mamallakin ranar sakamako qala sai Allah ta'ala ce majjadani abdi wa na girmama ni wa qala marratan a wata riwayan kuma wani lokaci da yazo nan malik yawmiddin idan bawa ce malik yawmiddin maimakon Allah ce majjadani abdi a wata riwayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Allah ta'ala cewa zai yi fawwada ilayya abdi wa na ya dawo da al'amuran shi gaba ɗaya zuwa gare ni wanda koyi mai da al'amuran shi zuwa ga Allah ba zai tozarta ba kun tuna ko wa amri ila Fa'iza fa idan bawa ce, iyaka na Abudu kun ga ƙarshen abu na Abudu kai kaɗai muke bauta ma wa na nasta'in kuma gare ka kade muke neman taimako Kuma Allah ka sa mu dace da wannan har karshen rayuwar mu qala sai Allah ta'ala ce bai baini wa baina abdi lalle wannan tsakani na ne da Bawa na. ni na nace a bauta ma kuma a yadda ni kaɗai ke yin taimako Wani abdi ma sa'ala to daga nan duk abin da bawa na ya roke ni ya faɗa zan bashi fa idza qala to daga nan sai idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim Allah so muke ka shiryar da mu tafarki madaidaici domin kana bisa tafarki madaidaiciya ba abin da zai cutar da kai bari ku ji ko duniya kake so ka bi Allah yanda yake so eh wallahi ko duniya ce in ka bi Allah yanda Allah ya ce to duniyan ma sai ka same ta cikin mutunci da ɗaukaka ba da kaskanci ba kullum muna misali da annabi musa alaihi salam ku duba ku gani annabi musa alaihi salam ba kashe shi aka so ayi ba da ya tsaya inda allah ya ce me ya faru a ƙarshe shi dawo shi ke da wuka shi ke da nama shi yake komai arzikin ma a gidan makiyin aka ciyar da shi in ba allah bawa ke iya wannan to sai na biyu wanda shi ya fi kowanne ma matsayi da daraja wurin mu iya gane tawakkali da dogaro ga allah Shi ne rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara ya tashi ba uwa ba uba bai ma san su ba sani na da za a ce ɗaya san iyaye shi hakikanin sani to amma ku ba ku ga yanda Allah ya shi al'amuran shi kuma Allah ya sa ma duk duniya sai an bi shi sannan za a tsira ashe yi na Allah ne kuma Allah Allah kai mana gamdakatar to idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wadanda kai ni'ima kai ni'ima akan su mu'minai kenan masu tauhidi ghairil maghdubi alaihim ba wanda kai fushi da su ba sune yahudawa wanda suka sani suka take sani. wala dalin haka nan ba tafarkin batattu ba sune kiristoci wanda ba su da ilimin ma addinin nasu yi kawai suke da molanka qala sai Allah ta'ala ya ce a ƙarshe haza li abdi wannan abin da bawa na ya roƙa nashi ne wali abdi ma sa'ala kuma na ba bawa na abin da yake so abin da ya roƙe ni ya samu sai na hudu daga cikin falalolinta annahu la salata liman lam yaqra biha duk wanda ya salla in bai karanta suratul fatiha ba to ba shi da salla amma matukar ka karanta ta to kana da salla ko da baka iya karanta wata sura ba an fahimci wannan ko a ƙarshen littafin nan malam ya kawo kun sa ce zai kawo su matsaloli na fikihu da suka shafi suratul fatiha wallahi kusan anan ne ma za ku ƙara gode ma Allah a dalilin karanta littafin nan za ka ji hatta mutumin da bai iya karanta suratul fatiha da larabci ba kwata-kwata ba zai iya karanta ta da larabci ba kila ma yau yan musulunta to ya sallar shi ta yi ko ba ta yi ba ya kawo waɗannan matsaloli <laughs> Allah ya so in mun je kwaji ba zan ba da amsan ba ku zo mu je a hankali dalili akan cewa duk wanda ya salla ba suratul fatiha sallan sa ba ta yi ba shine an ubadat bin samit an karbo hadisi daga ubadat dan samit radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace lallai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta suratul fatiha a cikin sallansa ba mun san dalilin kiransa da Fatiha fatihatul kitab jiya mun ji na biyar annaha ruqya suratul fatiha din nan daga cikin falalanta ita ruqya bi ma'ana da ake karantawa ne ai tofi da ita shafiyatul asamu lafiya da waraka bi idnillahi da idnin Allah to ku kiyaye wannan abu ana ana karanta fatiha ayi tofi a samu waraka da izinin wa da izinin Allah me wannan yake nufi yanayin tsarkin zuciyar mai karatun gwargwadon yadda za a samu saukin kun fahimci magana dole za a ka ya maka ko ya maka addu'a a ruwa ka sha ko kaza kai kokari ya zanto mutum ne da akwai alamomin tsoron Allah tare da shi zai iya yiwa sai ai muna yi amma to a dai bincika da dalili da dalili kun fahimci magana yanayin tsarkin zuciyar mutum yanayin yadda Allah ke ba da waraka a hannunsa a duk abin da ya shafi wannan abubuwan magungunan da kuke gani duk mutum na samun rashin tsarkin zuciya ba lallai magani ya tasiri ba yana da alaƙa mai ƙarfi da kyawun zuciya da kyawun niyya Allah ta'ala ya tsarkake mana mu. malam ce an abi sa'id al-khudri yawa naji dadi da na gaishe da ana ta kawo abi sa'id din amma ibinin al-mu'alla ko daga abi sa'idin al-khudri ina kaunan sahabin nan Allah ya sa mu gan shirin alkiyama an karbo daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi kala ya ce in talaka nafarun dan Allah kuke ku fahimci hadisin nan da kyau don Allah saboda wannan ba batun falalan suratul fatiha bane kada ina so ku ga yanda ake riko da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bari ku ji abin da sahabbai za su in talaka nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha wasu tawaga na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi sun yi tafiya daga cikin ɗaya daga cikin tafiye-tafiye da suka saba yi hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab har suka sauka a cikin wasu mutane ko wata unguwa daga cikin unguwanni ko cikin mutanen larabawa fastabaquhum sai suka nemi waɗannan larabawan da Allah su ba su masauki su taimaka musu dare ya ba su iya ci gaba da tafiya dan inda za su kwana ko da abin da za su dan zuwa safiya fa abaw waɗannan mutanen masu kaushin hali ne sai suka ki su taimake su an yi fuhum an yi fuhum sai suka ki su musu masauki a matsayin baki shikenan suka samu wuri suka zauna a sararin filin Allah Ai ko kafin gari ya waye ga sayyidi zalika alhayy sai wani abu mai sara ya sari wannan shugaban waɗannan mutane na wannan unguwa idan aka ce ludiga Shi ne wani abu mai dafi ya ciji mutum galibi ana faɗi ne akan kunama da maciji so ake ma amfani da wannan kalma amma a wannan hadisin kunama ne ta harbe shi ba maciji ba ne. kun fahimta ko sai kunama ta harbe shugabansu a wulahu sai suka yi faɗi tashi wurin ƙoƙarin su ga sun sama masa sauki bi kulli shan inda dukkan abin da za su iya suka yi magani iyayensu la yanfa'uhu shay amma duk abin da suka kawo baya amfani sauki bai samu ba sarki dai sai yanka ihu yake ba maka ta tsinke fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin su suka ce law ataytum ha'ula'in rahaqu ar-rahba to ina ma da ku je wurin wadancan tawagan mutanen mana in aka ce ar-rahab shine mutanen da suke yawan su bai wuce goma ba kuma dukkan su maza ne ba mace ko daya a ciki wasu malaman suka ce arrahqu su ne mutanen da ba su kai arba'in ba kamar daga talatin da tara zuwa ƙasa ko daga tara zuwa ƙasa amma gaba ɗaya da sharaɗi a cikinsu babu mace ko ɗaya to su ake ce ma'arraha kun fahimta suka ce to mu je wurin waɗancan tawagar mutanen mana na nazalu waɗanda suka samu ri suka sauka muka ƙi basu masauki la'allahu an yakuna inda ba'dihim shay kila ya yiwu ya kasance a wurin wani sashi su za a samu wani abu da za a iya masarki magani fa a fatauhu ba kunya ba tsoron Allah ko suka je wurin an ido da kunya ba ma su ba ko Kalu suka ce da su ya ayyuhar rahfu kun ji anan sun girmama su ya dinnan kira ce na girmama manyan mutane wai kaji yanzu ne suka zama manya da aka zo neman maganin kunama haka dan adam yake in yana nema zai kwantar da kai da ya samu sai ya miƙe tsaye ya nemi mai nuna maka kai ɗin ba kowa bane ko baka ma taba masa kofai ba ya ayyuhar rahatu ya ku waɗannan mutane inna sayyidana ludiga lallai shugabanmu fa kunama ta harbe shi wa sa'aina lahu kuma mun yi iya kokari a kansa bi kulli shay'in da dukkan wani abu da muke ga lamu iya masa magani la yanfa'uhu amma fa bamu samu wannan maganin ba har yau fa hal inda ahadikum min shay'in minkum min shay shi afal inda ahadin minkum min shay shin da Allah ko waninku yana da wani abu na magani da za a iya ma mai martaba fa qala ba'dhum na'am haba kaza wurin sahabi a rasa nono a riga ai ba sahabi bane sai wani wasu daga cikin ce kwarai kuwa muke da magani wallahi ina muku rantsuwa da Allah in ji shi wannan sahabi kenan inni la'arqi a ta ruwa ma ce abi sa'idin al-khudri din ne shi wanda ya rawaito hadisin yace inni la'arqi wallahi nakan yi addu'a in tufa ma mutum in yi addu'a na tofi kuma a samu lafiya walakin sai dai hanzari ba gudu ba wallahi ina muku rantsuwa da Allah qadis sadafnakum mun ne muku taimaka mana da ɗan inda zamu kwana a matsayin ku falam tubayifuna kuka ƙi ba mu masauki fama ana biraqin dan haka ni ma ba zan yi muku addu'an ba ba zan yi tofin ba lakum a gare ku hatta taj'alu lana ju'alan har sai kun ba fada mana nawa ne ladan aikin mu shikenan wan wan ko ka wal walhanani <laughs> annan hadisin mata ne shi zaka ji sun karasa suka ce to yanzu zai ka biya ashe kenan halatta kai abu dan Allah kuma a biya ka saboda in bai nufaci Allah ba za a samu saukin ba ba laifi ba ne ko shi su sai ce malaman islamiyyar nan ma da ma ke don Allah to ka rike ɗanka ka koyar da shi da kanka mana ai ka fi musalla da ko ba shi nan ba da don Allah ne kuma aljanna ke zuwa kai kai ki mana ai kai magana sun son aljanna aiki <laughs> eh ma kai shi zai je kasuwa kai ka zo ya amma zai ce ma a'a to hakuri za a yi tai yace fa ma'ana biraqin lakum da haka ba zan muku ruqiha ba hatta taj'alu lana ju'alan har sai kun sanya mana kuɗin da za ku biya mu na abin da za mu yi muku aiki da shi shine ju'alan fasalahuhum aiko bayan da suka iya sai suka tattauna suka yarjejeniya da su alaqatin min alaqat alaqatin min alghanami akan cewa dabbobi za a ba su kare hikima sun san za su sai da dabbobin su samu kuɗi kuma za su sayar da su su samu kuɗin guzuri inda sun ce tukwane me za su da tukunya sai suka ce a ba su dabbobi saboda sun iya kiwo kuma sun san da ake sarrafa dabbobi suka yi aka ce misali sai ce za mu ba ku cinkiya guda ɗari ko guda saba'in ko na makamancin wani. mu shi shine dabbobin ni'ima na gida irin su tun daga rago cinkiya akuya zuwa sa banda abin da ya sama da wannan shi ke nan wannan sahabi sai ya ya yadfulu alaihi yana karatu yana masa tofi wa ya ƙara'u kuma abin da yake karantawa ya tofin nan da shi shi shine alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana suratul fatiha bayan ya gama karanta masa fatihan nan faka annama nashita min iqalin sai gashi kaman wani wanda da ake daure da igiya yanzu an kwance shi yana walwala kun fahimta sai gashi kaman wani daurarren da aka sace shi asalin wato ya warware ya miƙe kaman wanda aka kwance shi daga wani ɗauri mai tsanani a ɗaura mutum ɗauri mai tsanani kuma sai a kwance shi kasan ya fi kowa murna ko akuya ne kasa akuya ba ta son ɗauri a duniyan nan muna da awaki da muke yara a gidan a gidan kakannin mu ana kiwa awaki bayan asuba ake buɗe. su bayan isha in suka dawo da magariba ana karatu a masallaci suna taruwa a can gefen kofar gidanmu da an gama isha'i sai mutane su matsa a buɗe kofa ka da suke shiga gida da murna sun dawo to amma fa kafin safe sun gaji sun kosa a buɗe. su in aka bude su za su fita da asuba har wani tsalle suke kamar sufurin suna murna da wanda ke kiwon awaki ya san wannan in akuya na takurai ana bude ta har wani tsalle take tana ta biginan ta lankwasa wuya can kamar wani doki tana jin daɗi to shi ma wannan sarkin sai gashi yana farin ciki kamar yadda wanda aka ɗaure shi a jikin wani abun ɗauri ya samu ya samu kubuta fantalaka yamshi sai gashi ya ɗora yana tafiya wa ma bihi qalabatun ba tare da akwai wani cuta a tare da shi ba qalabatun anan shine alamun wa illa babu wani alamar radadi ko ciwo a tare da shi ya warke sarai qala sai ya ce fa'aufuhum ju'lahum sarkin na ganin ya warke ce to ku cika musu alƙawarin da kuka ce za ku ba su na dabbobi allazi salihuhum alaihi wanda kuka yarjejeniya da su a kansa kaga shi ma yana da karanci bayan sun ba su faƙala ba'duhum sai wasu daga cikin sahabbai suka ce iksimu to shi shikenan jama'a dama tunda muka ne musu ba masauki kun san ai ba mu da komai ne yanzu gashi an samu dukiya ku raba mu samu fa qala alladhi raqa sai shi wanda ya addu'a shine abin da nake so ku gane anan bayan fadin falalan suratul fatiha ba darasin da ya wuce abin da mu karanta yanzu anan wanda ya riko yan kamar yadda muka ce wasu malaman sun ce shi abi sayyidin al kuduri din ne da kansa sai ya ce la taf'alu kar ku kuskura ku raba wannan dabbobin kar ku aikata haka kar ku raba su hatta na atiyar nabiya sallallahu alaihi har sai mun je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nadhkuru lahu alladhi kan mu gaya mishi abin da ya faru mu ji bai fa nanzur sannan duk mu aje dabbobin da duk abin da suka bamu mu koma gefe mu gani ma ya amuru na mai zai umurce mu da shi kila ma zai ce to kowa ya tafi a ɗauka ji a raba ma talakawa kuɗin ba za a ku ba kuma wallahi sahabi godiya zai wallahi sahabi godiya zai sahabi wani ne fa mafarkin yadda ake kiran sallar nan da kuka ji ana yi ya ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nayi mafarkin kiran sallah gashi gashi yanda na gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafarkin ka gaskiya ne amma je ka koya ma Bilal shi ya rinka kira shi ya kawo labarin aka ce amma ba kai za ka yi ba kuma ya godiya ya ji daɗi a ran shi in wata ce sai ta ce ka gani ko ka gani ai gobe ma rana ne jibi ma rana ne yan rainin wayo sunna miƙa mata wuya ake yi miƙa ma sunna rayuwa ake yi duk in annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa na tsaya to a tsaya kaga hadari ke zuwa waje to duba Allah kawo mai albarka duba abin da kuga shawara ne ku faɗa min nima mai muwa mai aiki da sunna faƙadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ko suka fuskanto suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fazakaru lahu suka bashi labarin abin da ya faru sun nemi a basu masauki ba a basu ba gashi gashi gashi har zuwa abin da aka basu na aikin su fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi wa ma yudrika annaha ruqya wa ya koyar da kai koyar sanar da kai cewa suratul fatiha tana magani idan an yi tofi da ita thumma qala ai bi ma'ana kai daidai kenan sun makala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qad asabtum haqiqa kun dace dacewa biyu na farko karanta ta a matsayin addu'a na waraka daidai ne ba ku kuskure ba na biyu cewa da kuka yi a biya kula dan aikin ku daidai ne ba laifi ba ne ku je ku raba wannan dabbobin da suka ba ku kai dan ma su ji kaikayi a ran su yace wadribu li ma'akum sahman ni ma ku ɗibo min kaso na in taɓa. sallallahu alaihi wa sallam ai wai in kai ne yanzu ba sai a ce ni <laughs> eh eh ce ka malam kenan ko eh su su za su mutane su ni ban san me ake nufi da malami a ƙasar Hausa ba jama'a shi ba malami a kasar Hausa kawai a ganka wani ya mutsatse wahalalle labaitacce, wanda tun da asubahi zaka ka fito a kiran sallan farko kana masallaci har sai isha'i kana hamma ka koma gida <laughs> ina ga kamar haka ake daukan mai tsoron Allah a malamai kasan Hausa haka ne tunaninmu yake sai dai an gyara fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kuma yi musu dariya wawaji ka zo ka duba ka duba yanayi ka babu shawara bayanin makki wal madini kun da suke nesa cikin ku ne ko za mu iya zuwa ƙarshen wata sai mu tashi tafsir suratul fatiha ɗin kuna gani haka to bayanin makki wal madani shin suratul fatiha ta sauka ne kafin hijira ko ko bayan hijira sanin cewa kafin hijira ne ko bayan hijira ya yanayin mu tsaya ko a'a wani gamunan dai tana jin tsoro na ne ni na gane to jama'a ina ga gaskiya ruwan nan ko mu samu kaita kada wata ta je ruwa ya mata duka an jima ya kai ta kemis gobe ya ce ba za ki koma karatun malamin nan ba ya cika tsanani hmm? mun so mu tsaya gaba mai daidai in ba dai gida bai taso to mu ƙarisa dai zuwa inda na ce mazajenku da suke bi su sani ba ni na ce ba ku ne bayanin makiwal wal madani bayanin suratul fatiha ta sauka ne kafin hijira ko bayansa sanin wannan zai taimaka maka wurin wasu hukunce-hukunce na ƙur'ani ba babin faɗaɗawa ba ne amma an samu da wuri rami malaki suratul fatiha suratul makiyya suratul fatiha sura ce da ta sauka kafin hijira ku kiyaye ba a makka ba fara ce makiyya ki ce a maka a ba a maka ake nufi ba kafin hijira akwai ayoyin da sun sauka bayan an yi hijira kuma a maka aka saukar da su kamar suratul ma'ida a makka aka saukar da ita amma madaniya ce saboda an riga an yi hijira saboda haka karki rinka cewa makiya suran makka a'a makiya suran kafin ai hijira madaniya suran bayan an yi hijira ko da ko a makka aka saukar an fahimta to ku zo mu je malace suratul fatiha Makiya. suratul fatiha makiya ce ta sauka kafin hijira gashi nan ma ya fassara ce nazalar qabla al-hijra kun gani ko ta sauka ne gabanin wato asalin wato ayi hijira wanda shine maganan jamhur yadullu ala zalika qawluhu ta'ala abinda ke nuni akan cewa ta sauka ne kafin hijira shine faɗin Allah ta'ala walaqad atainaka sab'an minal masani Haƙiƙa mun baka sura mai ayoyi bakwai wanda ake yawan maimaita karatunta wal al sannan mun baka ƙur'ani mai girma ita ce suratul fatiha kamar yadda jiya muka ji waja abi sa'id bin mu Allah. mu'alla kuma hadisi ya zo daga abi sa'id bin al-mu'alla radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qal cewa manzo Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ya ce wannan hadisin na jiya kenan bayan biyu ya koro hadisin malam bai kawo farkon ba saboda ya san mun karanta shi a baya kadan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ya sabhiya sab'ul matani ma'ana suratul fatiha ita ce mai ayoyi bakwai din nan da ake yau maimaita karatunta wal qur'an al azim kuma ita ce ƙur'ani mai girma ana kiranta da wannan suna alladhi utituhu wanda Allah ya bani ita kamar yadda malaika ya sauka daga sama ya faɗa hadisin malaika jibril in ba ku manta ba yanzu muka karanta fa hadhihi al-aya dan haka nan wannan aya allati warada fiha dhikru sab'ul masani ayan nan ta cikin suratul hijri wanda ambatan ayoyi bakwai wannan sura ne ayoyi bakwai da ake maimaita karatunta makiyatun sura ce wanda ta sauka kafin hijira bil ijma a bisa tarayyar dukkanin malamai babu wanda ya sabani cewa ba makiya bace wa qad ja'a an nasu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma haƙiƙa nassi hadisi kenan yazo daga manzo Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi bi kauni sab'il matani hiya suratul fatiha na cewa as-sab'ul matani tace suratul fatiha falazima min zalika an takuna suratul fatiha makiyya kasancewa a cikin wancan suran an faɗi haka sai wannan ya lizumta mana dole akan mu yadda cewa kasancewar suratul fatiha ita ma makiyya ce wa min al daga cikin dalilai ala makiyatuha wanda ke nuna cewa ‘yar maka kafin hijira ta ita, kazalika har wa yau shine ne salata, lallai sallah, la ta illa biha, mun ji a baya hadisin da ya ce babu salla sallah ba ta inganta sai an karanta fatiha. Wa qad shuri'atis salat kuma an fara yin sallah ne bi makkata a garin maka ai qablal hijira kafin hijira tun kafa hijira ana yin sallah kuma an ce in babu fatiha babu sallah kaga ya nuna kenan ta sauka tun kafin ai hijira maqasidus sura shine na karshe manufofin wannan sura ta suratul fatiha ku rike malace min ahammi maqasid suratul fatiha daga cikin mafiya muhimmancin manufofin suratul fatiha na farko A التعريف بالعبودية بالمعبود تبارك وتعالى mun san waye abun bautanmu wanda yake alkhairansa sun yawaita bi ma'ana a cikinta mun san Allah na biyu bayanu tariqil ubudiyya mun san hanyar da ake bi a bauta mu Allah shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na uku bayanin ahwalin nas ma hadha an yi mana bayanin kakkasuwan yanayin mutane tare da wannan hanya mai kakkiya don akwai wanda Allah ya fushi da su Yahudawa da waɗanda Allah ta'ala ya ɓatar da su su ne wane nasara mun gane a cikin ta'arar an hanyoyi akwai shiryayyu akwai ɓatattu akwai wanda Allah ya fushi da su mawdu'ati sura abinda suran ke koyarwa min abrazil mawdu'ati allati tanawalatha suratul fatiha daga cikin mawdu'ai darussa wanda suka fito fili abraz abinda ya fito fili a sarari wanda tanawalat suratul fatiha wanda suratul fatiha ta kunsa na farko sifatin azza wa jal shine siffofin Allah mun ji Allahu mun ji Ar-Rahman mun ji Ar-Rahim wannan sifofinsa ne bayan kasance wasu sunaye na biyu al-yawmul akhir ta tattauna game da abin da ya shafi ranar sakamako maliki yawmiddin kenan na uku ifradullahi ta'ala bil ibada a cikin ta mun ji Allah kadai ake kadaita da ibada shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa min zalik daga cikin ibadun da ake ta Allah da shi kuwa akwai al-isti'ana neman taimako waddu'a da addu'a don an ce ihdinas siratal mustaqim a ciki sai na hudu at-ta'rifu bis siratal mustaqim mun fahimci mun san me ake nufi da as-siratal mustaqim wanda shine tariqil muhtadin hanyar shiryayyu kamar yadda muka ji a baya za mu kuma ƙara ji a gaba na biyar daga cikin mawdu'an da suran ta kunsa tajannubu tariqil ghawin nisantan hanyar wanda suka batattu karkatattun mutane ka nisanci dukkan wata hanya ta karkatattun mutane minal magbubi alaihim kama daga wanda Allah ya fushi da su Yahudawa kenan wabdallin da waɗanda suka batattu su ne nasara kiristoci to Allah ya dashar da mu da hadarin ma yana ta tafiya abin sha amma dai nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wannan kai kuskure Allah ta'ala ya tsaye mana me ya zaɓe ku ran juma'a na'am mu koma littafai ko mu ci gaba da wannan mu ci gaba to insha Allah ran juma'a zamu zamu dora daga inda muka tsaya insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك ashhadu an لا ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu السلام عليكم alaikum wa rahmatullahi wa